أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddari mu a daidai wannan lokaci a wannan majalisi mai albarka inda muke karanta wannan littafi mai albarka al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na sheikh fuad abdulbaqi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da yake daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne ya Allah ka sa mu gane mu kuma fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace masa wa mata sha'una illa an ya sha Allah mun yi tunanin malam zai dawo kuma Allah bai nufa ba muna ƙara masa fatan ƙarin ƙarfin jiki da samun lafiya mu kuma da Allah ya kawo mu Allah ya ba mu ikon yin abin da za mu fahimtar da juna ya kuma ba mu ikon aiki da shi Allah muna roƙonka kai mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala karatunmu na kan babu bad'il wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam babin da ke magana akan farkon wahayi abin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi da shi wannan babi imamul bukhari alaihi rahmatullah da shi ya buɗe littafinsa aljami'ul musnadi sahih wanda aka fi saninsa da sahihul bukhari kuma ya kawo wannan hadisin da muke kai a hadisi na uku a cikin wannan babin allah maɗaukakin sarki ya samu dace hadisin yana da ɗan tsayi kaɗan za mu karanta shi duka sannan mu zo mu yi bayanin abin da ke cikinsa na darussa allah ya samu dace mala ya ce hadithu aisha ta ummil mu'minin radiyallahu anha ko baka ga rubuta ba in kaga sahabi ya zama maka kusan doka an tataradda anhu ka nema musu yardar Allah subhanahu wa ta'ala qalat awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراع فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا أخرجه البخاري وانا حديث نانا عائشة رضي الله عنها اتترويت من شيء أباب دا ما باب بدء الوحي ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kalman alwahyu a larabci gundarin larabci tana da ma'anoni daban-daban tana zuwa da ma'anan al'ilamu fi khafa a sanar da kai wani abu a ɓoye shine auhaitu ilai ma'ana na sanar maka ba wanda ya ji sai da gani sai kai tana iya zuwa bi ma'ana alkitaba amma rubutu a aika ma wal maktub ko abin da aka rubuta aka gani wal ba'ath ko saƙo wal ilham ko ka ji wani abu ya ɗarsu maka a zuci wal amru ko kuma a ba da umarni wal ishara ko a yi nuni zuwa wani abu wal tafhim ko a fahimtar da kai wani abu duk nan a gundarin larabci ana ɗaukansu a matsayin wahayi kuma allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da su wajen ajiye su akan wasu halittu da ba annabawa ba wa auha rabbuka ila nahl to wannan ba wahayi ne irin na annabta ba shi yasa waɗanda suke ƙoƙarin cin mutuncin annabawa suke ganin annabawa ma ba komai ba ne in dan wahayi ne to ai ba su kaɗai aka yi wa ba ƙudan zuma ma an masa to sai suke ganin ai wannan ba wata daraja ba ce waliyazu billah to sun ɗauki kalma lugawiya ce sun yi amfani da ita amma wahayi a shari'ance shine al'ilamu bi a sanar da kai wani abu na shari'a wanda wannan abun ba kowa ake sanar da shi shi ba illa man istafahumullah Allahu ya min al-mala'ikati rusulan wa min nas ashe ba ganin daman mutum bane ya zama annabi har a masa wahayi ba ganin daman mutum bane ya zama an manzo har a bashi sako zaɓi ne na Allah Allah shi yake zaɓen wanda ya ga dama ya zama manzo a cikin mala'iku wasu ne wasu manzanni ne suna aiko sa suna zuwa da sakonni na musamman da Allah yake ɗora musu su isar in ma zuwa ga annabawa ko zuwa ga 'yan adam ko zuwa ga wasu halittu daban akwai kuma cikin mutane to saboda haka irin wannan wahayin shi ake nufi a nan wahayin da ake wa annabawa don su isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mutane da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bambancinsa da sauran mutane قل innama ana basharun مثلكم yuha ilai bambanci na kenan da yuha ilai ana mun wahayi amma ba haka ba to ba wani bambanci na bashariya cewa shi mutum ne kuma mutum ne sai dai a matsayinsa na mutum ɗin kuma ya samu wata falala da wanda ba wanda ya samu sai shi kamar yadda a sauran ordinary mutane ma wani ya fi wani Allah ya ce wa faddalna ba'dakum ala ba'd wani ka ce annabi mutum ne kamar ni sai ya ɗauka wai ka ce kai da annabi matsayin ku ɗaya a'a wannan wauta ne wanda ya yi wannan fassara ko ya yi wannan tunanin Allah ya kare mu Imam al bukhari da ya tashi bude littafin sai ce babu bad'il wahi sai wani yake wani daga cikin magabata da suka duba sai suka ce da cewa yayi babu kaifa bada wahi lakana ahsan so wannan da yana nuna halin dan adam da abin da kai wani sai ya iya ma kuskure ma kuma la'alla abin da ya gyara ya zama daidai la'alla ya zama kuskure to ala kulli hal wani yake cewa duka al'amuran guda ɗaya ne cewa kaifal wahayi ko bad'ul wahayi domin cewa da ya yi bad'ul wahayi yana nuna haluhu ma'a kulli ma ya ta'allaku bi sha'ani duk abin da ya shafi wahayi ya shiga ciki yaya wahayin ya zo da me ya zo wa aka yi duk abin da ya kunsa yana ciki shi yasa ya ce bad'ul wahayi komai na ciki ba wai sai ya ware wani abu daban ya yi amfani da shi sannan ya zama ya zo daidai din ba to daga nan sai malam ya kawo mana hadisai guda uku cikin babin hadisi na farko shine wannan hadisu ummuna aisha radiyallahu anha take cewa awwalu ma budi bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahi as-salihah a wani riwayan as-sadiqa finnan cewa farkon abin da ya fara zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallama na daga wahayi shine mafarki na gaske mafarki na gaske finnan kamar taukid ne na ru'ya don ka gane laisa ru'yal ain wa inna ma hiya ru'yal manam gani na bacci wahayin da ya fara zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine gani na bacci yana bacci ya ga abu kuma idan ya ga abun fakana la yara ru'ya illa ja'ad mithla faraqi subhi in ya ga abu a bacci to kamar wayewan gari ko ake jira a gani da an waye gari sai abun ya yiwu wannan alama ce ta annabta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in ba shi ba ko sauran annabawa to bayan da za ka ga abu a bacci har ya zamanto kuma mi'walun alai mana za ka koma kansa ko har ka dogara da shi har ya zama maka wani abu shi yasa za ka ga galibi masu addini da son rai mafi yawa sun fi dogaro da mafarki na yi mafarki na ga kaza na yi mafarki an nuna min kaza to wannan abin da aka nuna maka in har kai aiki da shi to ya zama shari'a fa kuma daga ina ka samu ba a ɗaukan shari'a daga bacci duk abin da aka gan shi a bacci aka yi amfani da shi to ba a yi amfani da shi ba bi mujarradin ru'yan sai bi ikrarin nabi sallallahu alaihi wasallam Sabai sun ga kiran sallah annabi ya tabbatar da shi ya kuma sa a koyar da waɗanda suke da sauti don su yi sabai sun ga lailatul qadr fi ishirin. har yake cewa laqad ra'aytu ru'yakum qad tawata'at fi 27 faltamisuha fi ashr al-awakhir kaga wannan duka ikrar ne to yanzu babu annabi salawatullahi wa salamu ko da kaga abu filmana ba mai karrara ma shi shari'a ne ashe bai kamata ka yi aiki da shi ba kuma ba zai yiwu ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a bacci ya gaya maka wata shari'a da babu ita ba in ko babu ita to ya ɓoye wani abu ya ware wasu yana gaya musu a bacci wannan kuma zargi ne wa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa gane wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya fara ganin abu a bacci ne shi yasa ya ce finnau don ya zama taukid ka karfa ya karfafa maka cewa ba gani ne na ido ba domin gani ne na ido to mala'ika ne zo masa da shi to wannan kuma farko-farkon wahayi abin ba haka yake ba farko-farkon wahayi shine ya ga abu a bacci ya farka kuma ya ga abin haka sun hubbiba ilayhi khala sai aka sa masa san kebewa ya fita bayan gari ya kebe dan bautar Allah subhanahu wataala sai aka gina fi'ilin ala malaman nahau sukan ce alal majhul amma da yanzu zamani ya zo an sake musu kwaskwari ma aka ce alama lam yusammi fa'ilu domin wani abun laisal jahalu yake sa a gina shi ala haza hubbi ba ma'ana kamar duri ba, an daka kagan wani ya daki wani ka san mutumin in ka faɗi sunansa kai ma ka zai ɓaci za ka ce wani ne da ke shi ai ba ba ka san shi ba ne shi sa masu nahu suka ce ba za a ce mabni lil majhul ba sai dai a ce mabniyun ala ma lam yusammi fa'ilu an gina shi ne akan ba a faɗi waye ba domin me kana iya faɗa kai ma ka ya ɓaci to haka anan hubbiba an sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama hubbul khala me yasa aka sa masa aka ɓoye wanda ya sa masa ɗin aka ce lil ilmi bihi domin an san shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa wa annabi sallallahu alaihi wasallama sanya buyan ya keɓe ya kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alaihi salam kamar yadda zai zo a gaba kuma hubbibal khala wal khala'u min khalwa me khalwa shine ka buya ka samu wani waje ka buya dan ibada me yasa ya zaɓi buyan kuma sai aka ce li'annal khalwa tuaddi ila faraghi al lima yatawajjahu zai sa ka shagaltu zuciyarka ta keɓantu da wannan abin yau ko kai ne kake son ka samu wata nutsuwa don yin wani abu to za ka so ya zama ka ɓuya ba wanda ya san ina kake kuma ba ka tare da abin da zai shagaltar da kai kamar yanzu a zamanin da muke yanzu wani ko ɓuyan ya yi da wayarsa da ma fitowa ya da ya fi masa don wallahi ka ɓuya za ka yi wani aikin allah kana cewa bari dan duba to in aka yi sake to ka fasa yin abin da ka buye domin sa shi yasa ko darasi zaka zo ko masallaci zaka zo in har kana so ka nutsu to bar wayarka a gida sai ka ji ka nutsu ka san ba wanda zai kira ka amma ban ka zo da ita wallahi ko kashe ta kai sai shedan ya sa ma ka jin wani dan diri-diri a jiki kamar tana vibrating haka ko kuma ka ji kamar an kira ka in ka duba ka gaba a kira ka ba wallahi ko sallah kake inda tana jikinka sai shi dan ya raya ma an fa kira ka ka ji kana ta dafa dafa kana kama kame dan haka in ashe kana so ka nutsu sai ka tabbata ba ta jikinka ko ba ta nan almuhim duk inda ka buya dai za ka fi samun nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an dasa masa wannan kamar wani wato tauti'a ne da Allah yake masa tun yana yaro me tauti'a shiri shirin ya zama annabi din shi yasa tun a ciki tun yana mahaifa mahaifiyarsa ta ce ba ta taba jin wani abu da mai naƙuda take ji ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cikinta aka zo aka haife shi aka kai shi wajen halimatu sa'adiya a nan mala'iku suka biyo shi suka cire masa rabon shaidan a zuciyarsa suka mayar suka gyara tun yana karami aka raba shi da shaidan har ya zo ya girma har la ya zauna cikin larabawa suka san shi da ɗabi'u na gari wanda daga cikinsu za mu ji abin da nana khadija radiyallahu anha ta faɗa game da shi <clears throat> wa kana ya bi gari hira yakan je ya ɓuya a gari hira har yanzu yana nan wasu in sun je aikin haji suna zuwa su ziyarce shi bai daga cikin gun da ake so a ziyarta ko ake samun lada in an je aikin haji wani zai je wahala wallahi in ka ga inda ake hawan garu hira in ka taba zuwa zaka jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahalar da ya sha da yanda kanka isa gun a matsayinka na mai karfin da ya can training kan ya je aikin haji don za ka aikin haji yana da kyau ka yi training ka rika motsa jiki ka rika sanin me zaka je yi ba kai ta yawon gaya mutane za na haji ba Allah wanda ya je haji ya sani duk da yanzu ana sauwaƙe abubuwa sosai yanzu jirgin ƙasa ne zaka shiga kawai sai dai ka ganka amina amma da taka za ka yi aƙalla ka taka daga nan zuwa bukur ba wani wanda kowa ya kalle ka ta kansa yake nafsi nafsi kenan to saboda haka in ka je aikin hajji kar ka matsa wa kanka ina gari hira yake ƙarshe ka wahala wallahi ko ka hauka kasa saukowa wasu za ga sun je suna rubuta sunayensu wasu suna sallah wasu suna wasu ibadu a wajen hatta ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ya zama annabi ba a koyi da shi a wannan so da haka kai ma yanzu baka cewa barin je wani binciken wani kogo in je in shiga ina bauta Allah a ciki maciji ya sare ka kawo kan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa garu hira fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbud wannan ta'abbud idraj ne Kalima ce idraj ma'ana an shigar da ita ne kamar tafsirin tahannus ne Ya ce wannan idraj ne daga imamu zuhuri yake ganin shi a gunsa ma'ananta hannuf shine ibada ibnu hajar da ya faɗi wannan ya ce walakin zakarahu biduni dalil ce bai da dalili amma ma'ananta hannuf shine ya tahannaf me tahannuf shine alhanifiya wacce annabi ibrahim ya zo da ita inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin hanifiya shine al-ikhlas Kaɗai ta Allah da bauta da tsarkake shi shine addinin Annabi Ibrahim alaihi salam shine ma'anan ya tahannaf kuma akwai riwaya da suka zo da wannan ma'anar shi yasa yake akka da ma'anan cewa at-ta'abbud idraj ne da Imam Zuhur ya kawo shi shi yasa ma kaga wajen rubuta shi sai da aka yi masa wani ɗan fasila aka yi masa wani alama a baya da alama a gaba so galibi in kana karatun larabci kaga irin wannan to yana nuna maka wata kalma ce da aka shigar da ita wacce babu ita asalin maganan ya tahannasu fihi allayaliya zawatul adad yana yin bauta a ciki wasu dararraki masu adadi ba a faɗi yawansu ba sai dai yawanci alkhalwatu an fi ba ta sunan khalwa in ta kai kwana talatin mana yakan yi kwana ya kai talatin to sai dai malamai suka ce saboda yawan taraddud baina huwa baina baitihi ya nuna la'alla wannan khalwan bata dauki 'yannan kwanakin ba saboda haka ya je wajen a garu hira yana wannan ibada lokaci ya dawo ya ƙara guziri hatta a haq har gaskiya ta zo masa a wani riwayan hatta faja'ahu alhaq mana faja'a ma'ana ya zo masa kwatsam bai shirya ba bai ankara ba kamar dama abin da ya talammasu kenan abin da yake laliban ya samu kenan wa huwa fi gari hira yana nan gari hira din fa a almalak sai mala'ika jibril ya zo fa qala iqra yace masa yi karatu qala ma ana bi qari yace ni ba mai karatu bane ni ba mai karatu ba mana ma uhsinul qira'a ban iya karatun ba saboda haka bai iya ba saboda haka kuma ba zai ba don me domin an gaya mana shi ummi ne ai wal ummi shine wanda baya iya karatu in ka rubuta abu ba zai iya karantawa ba kuma shi ba zai rubuta abin da zai karantu ba Allah ya zaɓi irin wannan mutum? ya ba shi annabtar ƙarshen zamani saboda zamaninsa ya shahara da ƙwarewa wajen rubutu da karatu in ya zo da wani abu a rubuce a karance za a ce dama wani ne ya koya masa ko koyansa ya a wani waje shi yasa duk da hakan ma sai da laraba suka ce inna ma yu'allimuhu bashar a wannan abin da yake faɗa wani ne yake koya masa a boye saboda haka yayi bayani cewa ma ana bi qari ma'ana lastu bi qari ban iya karatu ba to kuma za mu ji cewa da ya ce ma ana bi qari bi kyale shi ba sai ya ce fa akhadhani fa ni hatta balaga bi al jahd minni al jahd yace mala'ikan nan ya kama ni fa ni ya matse ni ai fa dammani ya matse ni hatta balaga min al jahd jahadu shine wahala na kai wata makura ta wahala ya ji a jikinsa sosai saboda haka shi wahayi aslan in an tashi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana shan wahala sosai yana ji a jikinsa har sahabbai suka ce muna tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ake masa wahayi ma'ana duk lokacin da wahayi zai zo masa yakan sha wahala sosai to saboda haka a nan ma faghattani asalin alghattu shine alhabsu a tare a tare ka a kulle ka daga wani waje to nan da ya ce faghabtani kamar ya shaƙe ni hannun fashi na ya sama makalewa ba na jin zuwansa sosai shi sa in ka jefa mutum a ruwa ya nutse za a ce gabta hulma. mana ruwa ya tare masa wurin numfashi kenan zai iya mutuwa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wahala ya shiga tsanani a matsa na farko ce sun ma'ar arsalani ai atlaqani sai sake ni fa qala iqra yace to yi karatu qultu ma ana biqari ce ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu bane fa akhadhani fa ghattani thaniya ya sake matse ni hatta balagha minni al-jahd na sha wahala thumma arsalani ya sake sake ne sun qala iqra fa qultu ma ana biqari fa akhadhani fa Salisa sun ma'ar arsalani faƙala ikra bismi rabbika alladhi kala. to tunda ya gaya masa tun farko cewa ma ana bi ƙare me amfanin sake matse shi har aka maimaita ya kai su uku to malamai sun yi maganganu a kai shi ma daga ciki akwai maganar abu shama da yake cewa maimaita ma ana bi da aka yi ta yi ya ce na farko ana iya ɗaukan sa'alar imtina imtina shine ka ƙi yi abu ka za ka ƙi ka makale ba za ka yi ba ba ka dai nuna dalilin da ya sa ba za ka yi ba kamar kai ne a ba tambaya ka ƙi amsawa ba mai cewa ka sani ko ba ka sani ba ko ana ma ganin ilimi saboda yawan zuwa darasi da halaka domin sau da yawa wani ana mai ganin malami saboda yawan zuwa irin wayannan darussa ka je garinku ko ka je anguwarku ko kuma shigarka shigar ma kowane lokaci zai sa a ce ma malam saboda mu an ɗauki shiga ta kamala sai malamai Allah ya sauka to kamala ana son kowa da ita iyakan an ma tambaya ta ilimi ka ce baka sani ba shikenan a jegun gun amma wai dan ban da ilimi bai kamata kuma ne shigar banza ba da an ganna an ga jahili shi ma wani simbol ne kenan sai wasu suka ce haka ne na farko ma ana bi kare yana nuna bai ba shi cikakkiyar amsa da zai gamsu ba na biyu kuma ana ikhbar bin nafi mahab cewa ba fa zan iya ba na ƙarshe kuma alal istifham kamar yana ce masa sanar da ni ni ba zan iya ba koya mu kuma an samu riwayar da suka zo a haka akwai riwayar urwa da ya zo da cewa kaifa akra a ƙarshe da ya matsa a nan sai ya ce masa kaifa akra ya zan yi karatun a wata riwayan kuma ta ibnu Isha, ibnu rahuya kenan ya ce ma za akra me zan karanta yanzu tun da ka ce na yi karatu to me zan karanta saboda haka maimaituwan ashe shi ma da nashi daudin da nashi fassara saboda haka sai ya ce masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ay la taqra'ahu bi quwwati kamar yadda ibnu hajar ya ce kar ka yi karatun da ƙarfinka wala bi ma'rifati ko da iya saninka lakin bi hauli rabbika wa i'anatihi da taimakon ubangijinka za ka yi wannan karatun fa huwa yu'allimuka kama ka? shi zai koyar da kai kamar yadda ya halicce ka kamar yadda ake saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama karatun ai daga baya yana ta ƙoƙari ai ya tattara shi cikin lokaci kankan ya kiyaye shi mai Allah ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu za mu tattara su mu karantar da kai su to saboda haka kamar yadda Allah ya halicce ka wa kama na anka alaƙar ya cire maka wani gudan jini wanda shine rabon shaidan tun kana ƙarami wa gamzu shaitani fi sigar sannan wa allama ƙaumaka hatta sarat taktubu bilkalami qalami da an kanat ummiya ya sanar da al'ummarka wacce take ummiya ce da yanzu kuma gashi ta koyi karatu tana yi to da sunan wannan ubangijin za ka yi karatu shi ya sa malamai suka ce duk karatun da ka sa a gaba in dai akwai sunan Allah ma'ana akwai niyya mai kyau akwai tawakkali ga Allah akwai niyyar taimakon al'umma to sai Allah ya taimake ka a kansa don mu ummatul qira'ati al'umman mu ta karatu ce saboda haka in har kana son ci gaba to yi karatu da zaran ka saki karatu to ka saki wani babban sinadari na ci gaba khalaqal insana min alaq Allah shi ya halicci dan adam daga gudan jini iqra wa rabbukal akram ka karanta da sunan ubangijinka wanda yake mafi girma faraja biha annabi sallallahu alaihi wasallama ana gaya masa wannan to zaman garu hirafa ya kare domin ya ga abin da bai saba gani ba ya ɗabi'antu da ɗabi'ar ɗan adam kenan cewa ya tsorata Allah yana da daman ya kare shi daga wannan tsoron amma ya bar shi a ɗabi'atul insan kamar yadda in mutane suka yi laifi suka zo suna masa bayani yana fahimtar su ala fahimta irin ta insanin tabi'i shi yasa ma a wannan wurin yake cewa in fa kuka yi rikici a junanku kuka zo kuka mun bayani ni fa zan yi hukunci ne bi hasmi ma asma gwargwadon yadda nake ji na fahimta in na fahimci iya magananka ya sa na baka gaskiya baka da ita to fa ba fa gaskiyar ba ce ko da ni na baka ni a matsayina na annabi ashe duk iya lauyan lauya in ya lauyo aka baka in fa ba naka bane fa ka ci haram kuma za ka biya shi yawan kiyama kowaye ya baka kaga annabi da kansa ya ce in ni na baka saboda gwargwadon fahimtar bayaninka ya nuna kai ne mai gaskiya kuma baka da gaskiyar to fa ka ci haram Allah ya sauwaka saboda haka duk wani karatu da za ka yi ya zama kayi don Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a nan da ya gama sai aka ce faraja a biha a nan ma malamai suka ce biha mai kenan raja bil ayat da mala'ika ya gaya masa ko raja bil qissa bi akmaliha ya zo ya gaya wa matasa? ya ce kilahu masu hai kowannen su ma zai iya yiwuwa ya ɗebo ayoyin da aka gaya masa ya yi maza ya zo ya gaya wa matarsa a'a ya taho a firgice da dukkan labarin da ya faru saɓani yadda ya saba dawowa ya ɗauki guzuri yanzu fa a gigice dawo ya tsorata alaman ya dawo a gigice ya tsorata aka ce yar jufu fu'adu zuciyarsa tana karkarwa tana tsoro fadakala ala ala khadijata bintu khuwailid radiyallahu anha ya shiga wajen matarsa faƙala zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni fa zammaluhu hatta zahaba anhu raw an rufe shi har sai da wannan tsoron ya tafi ya nutsu ya daina jin wani firgici ya daina jin wata damuwa da ya dawo cikin hayyacinsa ya nutsu faƙala li khadija sai yake gaya wa matarsa khadija wa akhbaraha al-khabar ya bata labari laqad khashitu ala nafsi ni fa na ji tsoro ina tsoro ina jiye wa kaina tsoro ya firgita kuma ya dawo gun matarsa kaga wannan me yake nuna maka ka fasan irin matar da zaka aura ba matar da ka ɗebo damuwa za ta gume ba ni zai nuna damuwa ka dawo rai a ɓace ba ta san daga ina ran ya ɓaci ba kawai sai ta fassara wai ita ce ta ɓata mare kuma girman kanta ba za ta ce yi haƙuri ba sai ta koma gefe ta makale ita ma ta ɓata rai tana satan kallon ka tana ɓata rai can ta gaji ma ta yi tsaki ta shiga ɗaki ta yi baccin ta kawai mutuwa za ka yi maka mutu kenan wallahi aure da daɗi amma fa sai ka bincika Allah in baka bincika ba za ka yi aure ka zo darasi a kasa gane ba wallahi ko bai yi taukidi ba haka abin yake kuma mafi yawansu haka suke ba wallahi mafi yawansu damuwa ne Allah ya ba mu nagari to za ka ji amfanin mace ta gari nan gaba kaɗan mai khadija me yasa ma ya ce ya dawo gunta yake gaya mata sai ka ji amsar za ka gane ashe e ta cancanci a zo a gaya mata damuwa don wallahi wata matar in kana da damuwa kai ka san ma ba irin wacce za gaya wa gara ka zauna a waje da damuwar ka ka gama ka shanye ka shigo kana murmushi ya fi ma sauki don wasu matan nisa'u mutu'a ne mai mutu'a jin daɗi kawai su matan jin daɗi ne kullum a ji daɗi in ba aka samu akasin jin daɗi na second to su ma za su dagula lissafi to ka samu macen da za ku rayu da daɗi da ba daɗi Allah ka mana dace. da ya ce mata khashitu ala nafsi shi kansa tsoron da ya ji wa kansa malamai sai da suka yi maganganu goma sha biyu a ƙarƙashin wannan yaya kamar manzo sallallahu alaihi wasallama da irin tsarin da ya taso larabawa duk sun aminta da shi har sunansa suka canja zuwa lami amma kuma ya ce khashitu ala nafsi ibnu hajar ya kawo wannan maganganu goma sha biyu ce na farko aljinu mana ya ji tsoron kar ko aljani ya taɓa shi kar ko wani ya mai sihiri ko wani tsafi ya zama mahaukaci wasu kuma suka ce a alhajis mana wani irin firgici wanda zai zo maka lokaci guda amma zai tafi in an samu dawa'in da za su kau da shi wasu kuma suka ce almaut yana tsoro yana tsammanin mutuwarsa ta zo saboda tsananin tsoro wasu suka ce a ah, almarar yana tunanin bai da lafiya wasu suka ce a ah, dawamul marar ciwon mai ɗaukan lokaci ne yana ganin ba zai iya jure masa ba wasu kuma suka ce a ah, yana jin nauyi kar Allah ya ɗora masa nauyin da ba zai iya ɗauka ba wasu kuma suka ce a yana tunanin al'ajzu anin nazari ilal malak ba zai iya kallon mala'ika ba don mai haufan don tsoro wani kuma suka ce a adamu sabri ala aza qaumihi in ya bayyana wa al'ummarsa halin da ya samu kansa yana ga za su cutar da shi kuma ba zai iya ɗauka ba wasu kuma suka ce a tsoron ya kai ga tsoron an ya fitulo su ma kashe shin gaba ɗaya ko kuma mu fara ƙatil watan su kore shi a garin ko kuma su ƙaryata shi ko kuma su aibanta shi duk waɗannan maganganun ibnu hajar ya tara su a fatul bari to amma daga ƙarshe ya ce duk waɗannan maganganun da yake nuna khashitu ala nafsi ba wanda ya fi cancanta da a ɗauka fiye da almautu min shiddatil khawf ko almarad ko dawamul marad domin duk sauran Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya masa shirin tinkararsu saboda haka bai kamata a hararo masa wannan tsoron ba Allah shi ne dai mafi sanin daidai almuhim annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ya ji tsoro kuma ya ji tsoro wa kansa faƙalat ka ji amsar da khadija radiyallahu anha za ta bai annabi sallallahu alaihi wasallama tana jin wannan saboda sanin halayensa da ɗabi'unsa mun sani cewa a baya kan ta zama matarsa ita ta nemi ya zama mijinta da farko ta bi dabara ta ce zo ya shugabanci kudinta bata bijiro masa da zancen aure ba saboda nauyi irin na mace da wuya mace ta ga namiji ta ce tana son shi duk da zamani ya kai ana hakan yanzu sai ta bijiro da ya shugabanci dukiyarta shi kuma ganin cewa mace ce kuma tana da dukiyar kuma yana tsoron ta shiga hannun wasu ta salwanta allah ya ba shi dama ya yadda ya shugabanci dukiyar liyaqdi Allahu amran don Allah ya hukunta wani abu daban komai yana da sanadi komai da ka gani yana da sanadi shi sa wani daga gaisuwa kawai sai ka ga wani abu ya shiga to saboda haka yana gaya mata me ta ce masa kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan kaga karfi da jajircewa da tabbas da take da shi don me don sanin wasu ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'ance in kana da wannan ɗabi'un zai yi wuya a cutar da kai zai yi wuya ka taɗi zai yi wuya ka wahala shi sa ta ce ta yi rantsuwa wallahi wannan yana nuna ashe larabawa suna rantsuwa da Allah kafin addini sun san Allah kafin zuwan addini shi yasa ai a rububiya ba a samu ba a sha wata wahala da su ba man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah wannan ba matsala sun san da wannan to me yasa kuka kawo wani kuma al ah, yuqarribuna ila Allah kaga basira ta toshi sai ka gane shiriya ta Allah ce ka kera abu da hannunka ka ce wai zai taimaka maka kuma ai wauta ta kare ai ko a hankalce ba zai yiwu ba to tayi rantsuwa da me da ta yi rantsuwa ta ce ma yuhzika Allah abadan a wata riwayan ma yuhzinuka Allah ma yuhzinuka Allah ma'ana shi dugon kaɗin aka cire shi na yaɗin sai aka cire yaɗin aka ɗora na kaɗin a kanta sai zama yuhzinuka ma'ana Allah ba zai bakanta maka rai ba sai ta soma tuno masa In latasilu rahim kana fasa da zumunci wa kal kana taimakon wanda bayi da shi mutum ya gaza alkallu shine allazi ya'tamidu ala ghairihi kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair ma'ana wanda ya dogara da wani saboda haka ya dogara da wani dan ba zai iya wani abu kenan duk wanda ya gaza sai lallaba wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka gazawa ka lallaba wajen wani sai in kari ne kana zuwa gun wani zai fara matsa ki da ya ji sallamar ka zai zai kuna gaisa sai ga kai wallahi kasan nan sai addu'a to kaga fa daga nan ya mami kai tun ba a gaya ma ba ka san me aka ma to da kai dai ku gama gaisuwa ce dama dai gaishe ka na zo shi kenan kai kwana dan ya tare kofa to ya ce kasa ba daɗi ka fita yadda ka fita aka za ka dawo ba ciniki yau haka muke yanzu Allah ya sauwaka shi yasa damuwan ba za ta kau ba da mai samun da mara samun kowa ya ya makale wai ba ya samu an rasa shakir an rasa sabir kaga duka sifofin muminan sun kau sai damuwa kenan Allah ya gasa ma kuma dole ka gamsu don ka ki yadda to ko ka yadda ko karka ka yadda Allah bai so ka da wadata ba haka wallahi za ka wahala ka ƙare gara ma in ta zo ba daɗin ka yi haƙuri ka jure ka fawwala al'amarin zuwa Allah kuma sai ga yalwa Allah ka taimake mu wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wani wasu masu sharhin suke cewa kamata a ce wa taksibul mu'dim domin ma'dum shine abin da babu kwata-kwata kamar mutuwa ne to amma wasu suka ce eh wa taksibul ma'du ma'ana lokacin da babu lokacin kake nema kuma ka wadatar da wanda bayi da shi da wanda ka samu yayin babu wa taqri daif kuma kana karrama bako wa tu'inu ala nawa'ibil haqq tu'inu ala nawa'ibil haqq su nawa'ibul haqq sun hada dukkan wasu alkhairan da suka gabata da wanda za su zo a baya kenan duk wasu alkhairan da ba a ma faɗa ba to za su shiga ciki Shi ne Ibn hajar ya ce wa hiya kalimatun jami'a li afradi ma taqaddama wa lima lam Ya ce kalma ce da ta haɗo abinda aka faɗa na alkhairin da wanda ma ba a faɗa ba nan gaba za a faɗe shi duk wannan kalmar ta shafe shi shi ya sa ma a wasu riwaya din aka samu ƙarin wasu abubuwan da ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tasduqul hadith kai zancen ka ba ƙarya wa tu'addil amana kuma kana ba da amana duk inda aka baka ajiya ana zuwa a same ta yadda take to saboda haka wayannan sifofi da ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna me ya nuna abubuwan ɗebe masa kewa ya nuna cewa idan mutum yana da damuwa ya zo maka da ita to yi ƙoƙari ka samo wasu abubuwa da za ka tuno masa na alkhairansa don ya gane cewa jarabawa ce don ya gane cewa ba shi ne faro ba kuma don ya gane cewa haka rayuwa take al'ayyamu duwal me duwal mana yau kai ne gobe ba kai ba bahaushe ya kalli wannan ya ce duniya rawar 'yan mata na gaba ya koma baya ana wata rana kana gaba kana gaba dole ka ga kayi baya baka sanya aka yi kayi bayan ba na bayan kuma yayi gaba baka isa ka ce dan me yanzu kake gaba ba kuna tare da mutum ana harka ana business sai ga yana gaba yana gaba kai kuma kana baya kana ba kai baka isa ka ce naka ne yake shiga shagonsa ba haka Allah ya tsara wata nan sai ga ka talauce shi kuma yayi kuɗi baka isa ka ce dan me ba don san da da kai yin kai ma ba a ce dan me ba to yanzu kuma Allah bai ga dama ba kuma haka rayuwar take al-ayyamu duwal laraba kan ce al-ayyamu duwal wa al ayyamu nudawiluha bainan nas yau ka samu gobe ka rasa so wannan dai a cikin wannan dan gaba mun faɗi hikima na farko na samun mace ta gari domin za ta ɗebe maka kewa a dukkan halin da ka samu kanka na damuwa ba macen da za ta firgita ka ba ita kawai bata san damuwa ba kana shiga damuwa to rabuwa ta zo ko kuma ka san fa yadda za ka yi su ba haƙuri a tare da su sannan yana nuna maka istihbabu ta anis man nazala bihi amrun yana da kyau ka rika ɗebe wa mutum kewa in wani abu ya sauka masa daga cikin abubuwan da suka dame shi don me tahwinuhu huladai za ka sauƙaƙa masa wannan abu zai ji cewa ya samu nutsuwa shi sa aka ce almustasharu mu'taman duk wanda ya zo neman shawara abun amintuwa ne mana ya aminta da kai ne kai kuma ka zama amini wajen me ba shi shawara zai zo maka da damuwoyi to yi ƙoƙari ka gaya masa abin da zai ji nutsuwa in ma baka iya ɗebe masa damuwar ba ya dai samu nutsuwa da zuwa gunka in talauci yake kuka sai ka bugo mai misali da wani in ciwo ne bugo mai misali da wani kai ɗauke shi ma ku je gai da wani yana ganinsa zai ji ya warki wallahi yana ganin wani in ka ga wani ciwon kawai sai ka ga ka warki shi sa a rayuwa kullum duk ni'imar da Allah ya ma ka gode masa kuma ka duba cewa lalle kana cikinta sannan yana da kyau duk wanda abu ya taso masa ya zaɓi mutumin da yake ga in ya je gunsa zai mai nasiha ko zai zai kwantar masa da hankali zai zama masa tasliya abin ɗebe kewa in damuwa ta zo karka yadda ka gaya ma wani kowa da kowa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kai mafarki mummuna ka mai bakinka in kai mai daɗi kuma ga yawon na kusa da kai mutumin kirki da Allah ya baka shawara da Allah ya nuna maka alamun alheri ne wani kana gaya masa in ya ga abin alheri ne to sai me ba dai a ba ne so ka san wa za ka gaya wa kowane abu ka tace ka zaɓa me yasa aka ce la tu sahib illa mu'minan ba dan komai ba sai dan zai ɗebe maka damuwoyi duk abin da ya same ka na alkhairi ko na shari yana nan tare da kai saboda haka ka gane cewa lallai zaɓin mace ta gari abu ne mai daraja shi yasa a nan kaga rol ɗin na na khadija radiyallahu anha wajen dawo da nutsuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya a nan ba sai ta ce mai fantalaqat bihi khadija hatta atat bihi waraqat ibn nawfal bin asad bin abdul uzza ibnu ammi khadija ta ɗauke shi zuwa wajen ɗan babbanta ta kai shi shi waraka kuma mutum ne wanda ya yi karatu ya yi zamanin sanin annabi musa da littattafan annabi musa har zuwa lokacin annabi isa alaihi salam shi sa aka ce wa kana mura'an tanassara fil jahiliya ya koyi addinin nasara a jahiliya wa kana yaktubu ibrani yana rubutu da yaren ibraniyawa wanda aka rubuta injil da shi fayaktubu min al-injil bil ibraniyati ma sha Allah an yaktub yana rubuta injil da hannunsa cewa da aka yi fayaktub dalil ala hifzihi laha yana nuna ya haddace da ka yake rubuta kuma gashi a zamani na laraba ga larabcin ga kuma ibraniyancin ashe in kana cikin wasu al'umma za ka iya koyon wani yarensu har ma ya zama ka amfana da shi ko a yanzu a zamanin da muke ai muna koyon yarurruka daban-daban wanda suke taimaka mana wajen sanin rayuwa saboda haka ya san injil ya kuma san abubuwan da ke cikin injil na me na labaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin allah ya gaya mana dama ya arifuna kama ya arifuna abna sun san annabi kamar yadda suka san 'ya'yansu don me don an ba su labarinsa a littattafansu to shi ma ya karanta ya gani wa kana shaykhan kabiran ƙad'ami ami gashi dattijo ne ya girma har ya makance ma za mu ji sirrin kawo wannan sifar da aka bashi a ƙarshe cewa ya tsufa har ya makance in aka ce tsufa ya makantar da kai kuwa tsufan ya kai ma'ana kai da mutuwa fa jira ake fa qalat lahu khadija yabna am isma min ibn akhik ji daga ibn akhik dan dan uwanka me yasa ta ce masa ibn akhihi saboda me suka ce saboda baban annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin abdul muttalib da waraka sun haɗu a kaka na kusai bin kila kenan 'yan uwa ne saboda haka ka ji daga gare shi wa kana ra'an فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخي فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى me kake gani kuma a wasu riwayat ya nuna ba direct ta je ba sai da ta fara zuwa da kanta ta ba shi labari har a labarin yake ce mata in kuwa abin da kike faɗa ne yana kama da abin da yake zuwa wa annabi isa alaihi salam to daga baya sai ta zo da shi to bayan ta zo da shi ne kuma ta sake ce masa gashi na kawo shi shi ne sai a nan kuma sai ya ce masa me kake gani ne fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a annabi ya bashi labarin abin da ya gani na mala'ika jibril fa qala lahu waraqa hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa yace wannan ai shine namus ma'ana mala'ikan da Allah ya saukar wa annabi Musa to anan kuma me yasa bai ce annabi Isa ba duk da cewa shine aqrabu ila annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai ya ce annabi Musa sai bai ce annabi Isa ba me yasa shi ma malamai sun yi maganganu a kai na cewa me yasa aka tsallake Musa eh, aka tsallake Isa aka tafi zuwa ga annabi Musa alaihi salam to shi dai kalmar namus aka ce mala'ika ne mana sahibu sir akan ce masa sahibu sir duk da wasu sun bambanta namus da jasus suka ce namus sahibu sirri khair wa jasus kuma na'ibu sirri shar amma Ibn hajar da ya ce al'awwalu afdal ka yadda cewa kawai sahibu sir domin shine abin da jumhur suka tafi a kai sahibu sir har ma ya ce wal awwalu sahih mana na farkon shine yafi inganci to saboda haka amma me yasa ya ce Musa bai ce Isa ba malamai suka ce a wani lokaci yakan ce namusul ladhi nazala ala Isa wani lokaci kuma ya ce ala Musa yakan faɗi kowanne ya ga dama domin dukkan kamar tsatso ɗaya ne Musa wa Isa dukkansu annabawa ne na banu Isra'il wasu malaman kuma suka ce a alaƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa ta fi ƙarfi ta fuska ɗaya me fuskar suka ce annabi Musa alaihi salam lokacin da aka aiko shi an aiko shi zamanin wani jabbar ne min aljababira shine fir'aun sai Allah ya aiko annabi Musa li yaqdi alaihi dan ya gama da shi shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma an aiko shi a zamanin wani jabbarun min aljababira shine Abu Jahl shi ma li yaqdi alaihi amma annabi Isa babu wani jabbar a zamanin sa. wasu sun faɗi wannan duka wannan aqwal ne na malamai sun faɗe su kusan haka din wasu kuma suka ce a'a ya fifita Musa ne akan isa saboda me saboda banu isra'il qatibatan sun yadda da annabcin annabi musa amma annabi isa wasu sun yadda wasu ba su yadda ba to tunda an samu sabani a tsakaninsu bari ya fifita musan da ittafaqa alai akan musan da ittafaqa alai akan isan da ikhtilifa fihi an samu sabani a kansa to wannan dai duka babi ne na faɗaɗa bincike da maluma sukan yi lokaci bayan lokaci saboda haka ya faɗi annabi musa alaihi salam sai kuma ya ce ya laitani fiha jaza'un ina ma lokacin ina da ƙarfi jaza shine saurayi cikin dabbobi ya kamanta kansa da wannan ma'ana ina ma lokacin zan zama saurayi kaga kenan cewa da aka yi wa kana shaikhan kabiran Ami. abin da zai biyo baya kenan zai fatan ina ma ina da ƙarfi a lokacin laitani a kunu hayyan ina ma kuma zan zama ina raye ganin shekarunsa yana ga ba zai kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai zama yana raye ba idh yukhrijuka qaum lokacin da al'ummarka za su fidda kai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama awa mukhrijiyahum asali awahum mukhriji sai aka yi takdim wa ta'khir uslub ne na larabci na iya kwarewa wajen magana yanzu za su kore ni me yasa ya faɗi wannan saboda yanayi matsayin da ya san yake da shi a gunsu da jinjina masa da suke yi da girmama shi da kawo masa ajiya da amana duk wasu sifofi na kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifantu da shi to saboda haka ya yi mamaki kuma da ya ce masa iz ka qaumuk lokacin da al'ummarka za su fidda kai iz huna lil istiqbal nan gaba da zaran ka bayyana musu abin da kake gani to za su fidda kai saboda haka ka shirin wannan shi sa shi ma ya yi mamaki sai ce na'am lallai za su fidda kai za su kore ka lam ya ati rajulun qat بمثل ita bihi illa إلا a wani رواية عودي babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi a wani riwayan sai an cutar da shi wa in yau muka an suruka nasran mu'azzara in har lokacin zan samu kaina a wannan lokaci to zan ku taimake ka taimako mai ƙarfi wani irin taimako zai ba shi gashi ya tsufa kuma ya ce zan taimake ka taimako mai karfi to akan samu mutum ɗaya cikin al'umma duk tsufarsa ya yi magana kuma ta yi amfani to ma'ana kenan zan yi amfani da girmana da shekaruna da matsayina hana a cutar da kai kamar yadda abu talib ya yi ta yi yana da girmansa da shekarunsa ya hana a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wannan kissa da ta zo mana kusan kissa ce da muka santa tintin to amma mun yi kokari mun ja ta zuwa ta kada mu bar wani gaba a ciki shi yasa muka kai ta har ƙarshe la'alla idan lokaci ya ba mu dama ko malam ya zo da kansa hadisan da hadisai biyu da suka saura zai iya yin bayanin su da kuma ah, ƙoƙarin tantance lokaci tsakanin ru'yar sadiqa da kuma abin da ya faru a zahiri na ikra da wanda zai zo baya na mudassir to shin an samu tazara koko lokaci ne a lokaci kankani aka yi wa'annan wahayyuka na ru'yar sadiqa da kuma ikra da kuma mudassir ko akwai wani ɗan tazara kuma me ya hikiman samuwar wannan tazara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kaiwa wannan lokaci ko ba komai za ka gane cewa addinin nan ya taho ne ta hanya mai ƙarfi kuma mai zafi kuma mai wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya jure ya kuma isar da shi ga sahabbansa su ma suka jure har aka kai wannan lokaci to kai da ka same shi cikin sauƙi to yana da kyau ka gode wa Allah subhanahu wataala ka kuma san me za ka yi na gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya baka shi cikin sauƙi duk abin da ka samu cikin sauki to ka gode wa Allah ba ka yi alfahari ko ka nuna isarka ko kuma cancantar ka ne ta kai ka ga wannan dacewa ba abin da muka faɗa mai kyau a wannan majalisi na yau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad.

da wannan darasin da ya gabatar yake cewa akwai wata da yake so allah jarabce shi da santa yana matukar santa sannan kuma bincike sai tabbata kan cewa shi a ce saboda haka yana neman addu'a dangane da abin da zai sa ya zama cewa ta fita daga cikin zuciyar shi sai marasa lafiya da ba sauran jama'a da suke neman ba tambaya ke ba tambaya ke shi kuma da allah ya bashi ya jarabce shi jarabawa ne ba shi kuma kaɗai ba ne wani yana samun jarabawa fiye da wani zai yi ka samu ahalin suna ga addini ga tsoron ka jarabtu da zonta kuma ba ta son ka a ga da su, duk wata jarabawa da ka gani to ka roƙi allah alkhairin ciki ka nemi ya baka nutsuwa da gamsuwa da irin abin da ka gani ya zaɓa maka to kaga wannan duk tsananin sonta da za ka yi inda ya shi a ce kuma ba shi a za ta bari ba to mafi kyau ka fahimci ba alkhairi a wajen kuma ka tausasa wa zuciyarka ta yadda da hakan kuma kai ka guje ta ne saboda cin mutuncin gidan manzo da sahabbai da take yi in har ka yi wannan niyya mai kyau ka haƙura wallahi Allah zai canja maka da wacce ta ta komai mm. man taraka shay'an lillah awwadahu allah khairan minhu duk wanda ya bar abu don Allah sai Allah ya canja mai da wanda ya kai muna roƙon Allah ya maka wannan gamdakatar ya kuma baka juriya domin jurewan ne wahala yana da kyau kuma ka sani annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin a adabul mufrad ta karshe karshen adabul mufrad yake cewa in za ka so mutum kai kowa ne ka so shi sannu sannu kuma zai iya juyawa haka in za ka ƙi mutum ka ƙi shi sannu-sannu zai iya juyawa shi ma komai ana so ka yi shi sannu-sannu kar ka yi yadda zai cutar da kai sannan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu bukatar aure Allah ka ba su mata na da wanda suke da matan Allah ka ƙara zaunar da su lafiya ka ba su haƙurin zama da juna 'yan kasuwanmu Allah ka albarkaci kasuwancinsu Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iyar mana abin da za mu iya yi Allah ka sa mu yadda kake so abin da muka sa a gaba Allah ka dafa mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين